gwamnatin muhammadu buhari ta himmatu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da kwato dukiyoyin ƙasa da ake zargi tsaffin jami'an gwamnatin baya sun wure kawo yanzu dai gwamnati ta ce ta kwato miliyoyin daloli da biliyoyin naira tare da kaddarori a inda, akasarin tsaffin jami'an da aka kwato dukiyoyin a hannunsu sai suke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban na najeriya sai dai kuma a yanda gwamnati ke wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a waje ɗaya matakan da gwamnati. lokacin ke ɗauka na yi wa tattalin arzikin ƙasar gyara ko kuma hana satan kuɗin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba a kan jama'ar ƙasar musamman ma dai talakawa matakan da babban bankin najeriya cbn ke ɗauka akan takardar kuɗin ƙasar naira ana cewa ya yi tsanani to koya talakawa ke ji game da wannan mataki na gwamnati a wannan tafiya na yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zanna da dukkan wani wanda ke da haƙi a Diba. a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba mutane su samu sauƙin abinci. To sai dai a yanda wasu ke kuka wasu kuwa na ganin haƙuri shine abin yi musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu ƙasar a ciki kamar da wannan malami ke cewa kowa ya san eh, yaƙi da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba amma yanayin kamun a kai lokacin muke tunani saboda kare zamana shi mai adalcin ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba a mu kuma barayin sake sace abin su da me kuke so gwamnati abin da muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci manoma kuma a ba taki a cewar uwar gida Helen Vincent akwai bukatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa people can die for hunger before we know let's just make it amicable so that people can survive this uh, corruption ta ce idan aka ce a ci gaba da hakuri to wata rana za a waye gari mutane sun mutu ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa idan ka je kasuwa komai ya tashi su tumatir kayan yaji da abinci things are too hard and very cost in the market sau da yawa dai akan zargi 'yan kasuwa da ƙara kuɗin ababen more jin daɗin rayuwa ci ko har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida abinda kuma bai dace ba kamar da wani ɗan trader ya shaida mani idan ka ɗauki kamar garin kwaki za ka ga cewa kusan dukkan a nan ƙasan muke yin shi muna sayan gari da buhu naira dubu shida dubu shida ɗari biyar amma ta kai ta kawo yanzu ana sayan buhun gari naira dubu goma sha ɗaya me ya haddasa wannan fitina wannan mu muna gani kamar 'yan kasuwa suna amfani da wannan daman ne wajen tsawwala al'umma rayuwa tsadar rayuwa yanzu dai a yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta 2018 'yan najeriya sun zura ido tare kuma da kasa kunnuwa domin sauraron sabbin matakan da gwamnati mai ci yanzu za ta iya ɗauka na inganta rayuwarsu da kuma kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka fuskanta a shekarun baya shekarar kuma da za ta zame wa gwamnati mai ci yanzu zakaran gwajin tafi domin tunkarar zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2019 baban jibrin muryar amurka daga Legas.